sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Sule ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 25 ga watan Satumba shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. To Aisha shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da bayyana shakkunsa akan ingancin zaben kasar inda yake nuna damuwa akan yiwuwar tafka magudi a zaben aikewa da sakonni. Wani salo da jami'ai da dama suka ce ana yi wa ƙarin gishiri da yawa. jiya alhamis shugaban kasar jamhuriyar nijar isu muhammadu ya bayyana kokarin da gwamnatinsa ta yi domin dakile cutar coronavirus a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta hoton bidiyo sanadiyar annobar kungiyar 'yan jaridan kasar kamaru ta yi kira ga hukumomi su gaggauta sako 'yan jarida kana ba tare da wasu sharuɗa ba waɗanda aka kama yayin da suke ɗaukar rahoto a wurin wani zanga-zanga na kin gwamnati a wannan mako. labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, za ku ji sharhin masana a kan yunkurin da kungiyar kwadagon Najeriya ke yi na shiga yajin aiki. Inda ni ne nake a harkar NLC da ba ma zan fito in yi wani yajin aiki ba. saboda lokacin da buhari ya fito yana yana cewa a jihar kogi kuma yanzu haka ana zama makokin mutane kimanin talatin da suka mutu sakamakon hadarin wata motar tankar man fetur a lokoja sannan kamar kowace juma'a yau ma muna tafi da shirinmu na da ɗan gari da nasihar juma'a amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri makiri shugaban amurka donald trump yana ci gaba da bayyana shakkunsa akan ingancin zaben kasar inda yake nuna damuwa akan yiwuwar tafka magudi a zaben aikewa da sakonni wani sabon salo da jami'ai da dama suka ce ana yi wa karin gishiri da yawa muna so a tabbatar da zaɓe cikin gaskiya amma kuma ina shakkan hakan Trump yana faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis a fadar White House kafin ya shiga jirgi mai saukar ungulu na Marine One zuwa North Carolina da Florida. Trump ya yi ikirarin cewa an sami wasu takardun kuri'a a cikin tafki. Kana wasu takardun kuri'a da ke dauke da sunan Trump an zub da su a cikin kwandon shara. shugaban kasar ne ya yi ta bayyana damuwarsa kan shirin da wasu jihohi suke yi kamar california colorado hawaii nevada new jersey oregon utah vermont da kuma washington na aikewa kai tsaye da takardun zaɓe ta gidan waya zuwa ga mazauna jihohin su yi amfani da su su yi zaɓe yayin da shugabannin kasashen duniya mambobin majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da gabatar da jawabansu a babban zaurin majalisar ɗinkin duniya ta hoton bidiyo sanadiyar annobar coronavirus jiya alhamis shugaban kasar jamhuriyar nijar isuhu muhammadu ya bayyana kokarin da gwamnatinsa ta yi domin dakile cutar haka zalika shugaba isuhu ya tabo batutuwan tsaro da halin da ƙasar mali ke ciki gasar filo hashim gumal da ƙarin bayani shugaban ƙasar jamhuriyar nijar isuhu Muhammadu ya bayyana cewa wannan karo shine zai zamto karo na karshe da ya tsaya a gaban majalisar ɗinkin duniya ya yi jawabi a matsayinsa na shugaban ƙasa dalili ko shine wa'adinsa ya zo ƙarshe haka zalika ya bayyana cewar za a gudanar babban zaɓe a jamhuriyar nijar ranar 27 ga watan Disamba nan mai zuwa cikin nasarori da ya nuna wa cewar duniya ya samu gwamnatin ta cimma shine samarwa da matasa ayyukan yi da samar da wutar lantarki a karkara da ƙauyuka sai kuma batun lafiya musamman ma wannan lokaci da ake fama da coronavirus a fannin batun tsaro kuma ya nuna hoɓɓasar da suke yi a yankin ƙasashen sahel inda ake fama da kungiyoyin 'yan ta'adda da yadda ake haɗa gwiwa domin yakar wannan kungiyoyi na 'yan ta'adda sai kuma halin da ake ciki a kasar mali na juyin mulki da aka yi a baya ya yi kira da kasashen duniya da su tabbatar da cewar sojoji sun koma barikinsu a samu farar hula a mai da shi kan mulkin nan domin jin daɗin 'yan kasar da ma 'yan nahiyar da duniya baki idan a samu zaman lafiya to a gaida sarfil hashim gumal jami'an gwamnatin trump suna bayyana yakinin cewa ayyukan beijing musamman halayyarta ta baya-bayan nan game da hong kong na sa kasashe da dama suna kallon gwamnatin jam'iyyar kwaminisanci ta china a matsayin babbar barazana a cewar wani babban jami'in amurka a bangaren shata manufofi matakin kuntatawa da ta dauka a kwana-kwanan nan a kan yankin da birtaniya ta mulka ya zo da bata suna sosai ga shugabannin china in ji matthew mamba a kwamitin shirya manufofi na sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wurin wani taron tsara manufofi a wannan mako ya kara da cewa saboda hakan ne kuma yasa duk kasashe da ke bin tafarkin demokaradiyya a duniya suke kallon china a matsayin barazana yu wani farfesan tarihin soji da diplomasiya a kwalejin horar da sojojin ruwan amurka wanda ya taka muhimmiyar rawa wurin tsara manufofin amurka akan china ya yi waɗannan kalaman ne a gaban mahalarta na ƙasa da ƙasa a wani taron bita da wata cibiya ta ƙasar canada mcdonald laureate institute ta shirya yu ya ce hong kong ta wa duniya ma'auni da za ta auna halayyar beijing tun shekarar 1984 lokacin da aka kula yarjejeniyar mai da yankin karkashin ikon china bisa sharaɗin za ta more cikakken ikon cin gashin kai na tsawon shekaru 50 anjima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran kafin nan bari mu kawo muku mu na farko Masu nazari da bibiyan harkokin kwadago a Najeriya na ci gaba da sharhi dangane da yunkurin kungiyar kwadagon kasar na fara yajin aiki daga ranar Litinin mai zuwa. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da babban kotun sasanta rikicin ma'aikata ta Najeriya ta ba da odar haramtawa kungiyar kwadagon gudanar da zanga-zangar lumana tare da shiga yajin aiki. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Karin farashin albarkatun man fetur kusan sau uku cikin shekaru hudu da hauhawar harajin lantarki su ne manyan al'amura da suka sanya kungiyar kwadagon ta NRC ta ayyana ranar litinin mai zuwa a matsayin ranar zanga-zangar lumana da kuma tsindima yajin aikin gama gari domin matsawa gwamnati lamba ta sauya tunani. Wanda ni ne nake a harkar NLC da ba ma zan fito in yi wani yajin aiki ba saboda lokacin da buhari ya fito yana cewa duk mutumin da ya shiga gwamnati ya sayar da litan mai naira arba'in da biyar a ya cuci 'yan najeriya ya cuci mutane yana hawa ya kara shi ɗari da arba'in da biyar talaka ya shiru kuma idan da nsc ma suna da zuciya ma ya kamata masu fito su ci za su yi wani zanga-zanga na me akan me a basu su yi abin da suka gada mana nan gaba mutane sa yarda da kaddara cewar idan mutum ya ba daidai ba a gan ba daidai ke ba. Kwamarar Sa'id Bello kenan tsohon jami'i a kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC. Sai dai yunkurin kungiyar kwadagon ya samu cikas domin a jiya alhamis da marece ne babbar kotun sasanta rikicin ma'aikatan kasar ta ba da odar da ke haranta a 'yan kwadagon shiga yajin aiki ko kuma gudanar da zanga-zangar lumanar game da wannan batu To amma duk da haka Comrade Aliyu Getso da ke zaman tsohon sakataren kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa. Gwamnati ta raina Lagos saboda tana ganin ko ba komai ita ce ta dokokin da take tafiyar da dukkan wasu harkoki ma a Najeriya. Ita ta ita ta aiwatar da dokokin da suke tafiyar da kungiyoyin kwadago a Najeriya saboda haka sun san lagon da za su iya kama su amma kuma duk yadda suke tsammani abin ba haka ba ne Ina son tabbatar maka da cewa kungiyar kwadago idan tana so ta tsaya tsayin daka ta kwato wa talakawa 'yan Najeriya su wallahi babu abin da zai iya sai hana su ko gwamnati wata iri ce domin kungiyar kwadago majalisar ta yadda ka san majalisar dokokin tarayya haka take a hannu guda kuma kamfanonin da ke hada-hadar albarkacin mai a Najeriya na gasa da juna wajen cinikayyar man Alhaji Abdullahi Awolu shine shugaban kamfanin AA Rano mun fito da sabbin dabaru kala-kala domin yanzu harkokin mai sun riga sun canja kowa ya gani yau za ka ga price ya canja gobe kasa jibiya tashi saboda gwamnati already ta riga ta regulation to yanzu zai zama da kyawunka da kyawun sabis ɗinka amma muna ƙoƙari mu ga mun dawo da shi ƙasa da ɗari a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ana sayar da litar mai a najeriya akan kuɗi naira tamanin da biyar ne amma a yanzu 'yan ƙasar na sayan litar ne kan naira ɗari da sittin zuwa sama mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria. da Mahmud Kwari da wannan rahoton. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran. Kungiyar 'yan jaridan ƙasar Kamaru ta kira ga hukumomi da su gaggauta sako 'yan jarida kana ba tare da wasu sharuɗa ba waɗanda aka kama yayin da suke ɗaukar rahoto a wurin zanga-zangar ƙinjinin gwamnati a wannan mako. 'Yan sanda sun tsare akalla 'yan jarida takwas yayin aiki a wurin zanga-zanga a ranar Talata. Kana suka binciki gidajen wasu 'yan jarida guda hudu aka kuma kwace ko aka lalata musu na'urorin aiki. Ya zuwa yanzu akwai akalla ɗan jarida guda da ke kulle. shugaban kungiyar 'yan jarida da ke yankin masu magana da turancin ingilishi a kamaru jude viban ya ce an kama wani dan jarida ta jarvis mai tare da wasu manema labarai guda bakwai a babban birnin kasar yawunde da duwala Viban ya ce yana Allah wadai da babban murya akan tsare 'yan jarida ba bisa doka ba a Kamaru. Ya ce bai kamaci ana ɗaukar 'yan jarida tamkar masu aikata laifi ba saboda kawai suna gudanar da aikinsu. We have strongly condemned the arrest Ya ce muna Allah wadai da kamin abokan aikinmu da suka je ɗaukar rahoto amma ba ta masu zanga-zanga ba. Kana aka kwashe su kuma aka kulle su a wasu wurare da ba a bayyana ba. Aka hana su ganin lauyoyinsu. Aka kuma hana su su ganin abokan aikinsu wannan damuwa ce ga mu kuma abin takaici ne da yake ci gaba da faruwa yan jarida na cikin mawuyacin lokaci a kamaru a ƙarshe cutar corona virus ta ƙara ta'azzara a wurare da dama a turai cutar na ƙaruwa ainihin a ƙasashen faransa da spain da kuma birtaniya amma wasu kasashe kamar su italiya da jamus ba su soma ganin sake barkewar cutar ba ya zuwa yanzu ko da yake adadin masu kamuwa na yin sama amma a hankali a makonni biyu da suka gabata italiya ta samu sabbin kamuwa da ya yi kasa da mutum 35 cikin mutum dubu ɗari idan aka kwatanta da kusan mutum 315 a spain da mutum 200 a faransa da kuma kashi 76.5 cikin 100 a birtaniya inda mutanen da aka tabbatar da sun kamu sun ninka sau uku fiye da ƙarshen watan agusta a cewar wasu bayanai da gwamnatin birtaniya ta fitar italiya ce ƙasa farko da ta fara fuskantar annobar coronavirus a nahiyar turai kana ita ce tafi kowace ƙasar duniya yawan waɗanda suka rasu da cutar farkon wannan shekara amma sabbin kamuwa da cutar a italiya a makon da ya gabata yana kasa da mutum biyar a wuni guda a burtaniya kuwa mutum dubu hudu suke kamuwa a kowace rana kana sama da dubu goma suka kamu a faransa da spain gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. Gwamnatin jihar Kogi a arewacin Najeriya ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu domin nuna alhini ga waɗanda suka rasa rayukansu a haɗarin motar tankar da kwamman fetur a ranar Laraban da ta gabata a garin Lokoja. Akalla kimanin mutane talatin suka mutu ta hanyar kornewa kurmus kuma akasarinsu yara ne 'yan makaranta. Ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton. Gwamnatin jihar Kogin dai ta ayyana ranar Alhamis dinnan da Juma'a domin zaman makokin a jihar domin tunawa da waɗannan bayan Allah kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Panwo ya yi ƙarin bayani. The Kogi State Government. Ya ce gwamnatin jihar Kogin ta ayyana ranar Alhamis 24 ga wannan wata na Satumba da kuma Juma'a 25 ga watan Satumban shekara ta 2020 domin tunawa da waɗanda suka mutu a wannan mummunan haɗarin felele a Lakwaja. lamarin abin takaici ne ga al'ummar jihar kogin a saboda haka kwamishina panwo ya ce gwamnati za ta yi bincike domin gano dalilin da ya sa wannan al'amari ya auku hadarin motocin dakon man fetur dai ba wani sabon abu ba ne a najeriya al'amarin da direbobin tankin suke alakantawa da rashin hanyoyin mota masu kyau a najeriya Comrade Faruku Muhammad Kawo shine mataimakin shugaban kungiyar direbobin tankin a jihar Niger. Abin da yake kawo matsalar ne mafi yawa gaskiya matsalar hanya ne shi ke yawan kawo mana wannan matsalolin. Eh to in ka duba Mustapha idan aka sallai mutum daga Maiduguri ko kuma daga Kano ya ce yana bukatar Lagos. A da kana iya tashi daga Kano inda gari zai waye maka sai shi wayan Oyo Alaka. To yau in ka taso daga Kano kayi kayi wuta kayi wuta kai kwana biyu zuwa Oyo. Kwana biyu. In aka wallahi kwana biyu. aka ce maka bacci ya yi direba yau alhaji ba abin da ba zai iya faruwa kan shi ba ka kwana kana bin gosulo cikin dare ka tashi cikin dare mota ko da ka tashi daga kano mai gidanka ya maka gyara ya yi komi amma ko kamin ka tashi ka je lagos ko kuma ka je ibadan ko ka je wani wurin inda za ka tsaya za ka ga birkin ka ya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. to a gaida na batsari kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci shida. 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashin hausa na muda Amurka ke kawo muku. tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. Toma Dalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin tattarawa mai nisan kimanin kilomita uku daga babban titin Kano zuwa Katsina a tsakanin garin Kwa da kuma garin Dungurawa duka a yankin ƙaramar hukumar ta dawakin tofa. Garin tattarawa dai mai taken tattara dangi garin ba'awa, usulinsa garin Hausawa ne. kafin daga bisani fulani suka mamaye garin kamar yadda sarkin fulani kuma dagacin garin ya shaida min. To suna na injiniya Abdullahi kuma ni ne sarkin fulani tattarawa wato dagajin wannan gari na tattarawa da ke cikin karamar hukumar bajin ta jihar Kano. Wannan gari ya samo asali ne tun daga hausawan da suka kafa wasu nan garuruwa da suka hada da Kano da su gaya to kusan lokaci guda ita ma wannan gari na tattarawa aka kamata gabanin jihadin shehu usmanu da kamar shekara kusan ɗari su kakanninmu fulani da suka zo wannan gari na tattarawa ta kawo wanda ake musu lakabi da ba'awa daga kasar adama ta yanzu a lokacin ana ce mata fomina ko yola akwai shi ma ana ce masa arda aliyu abi-abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na tattarawa kimanin alif bakwai da 'yan kai kaɗan wanda ba su kai ashirin ba hmm. kaga gabanin haihuwar shehu usman ma domin da shi da ɗansa artajara duk sarakunan ne suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana shehu kenan kafin ma bayyana jihadi to daga baya kuma Ɗan uwansa ahmadu jan dauro to shi ma ya zo ya joinin ɗin ɗan uwansa a wannan gari na tattarawa akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa liman malam yati wanda bayan rasuwarsa shi ne gaje shi shi ne limamin tattarawa shi kuma da aliyu abi abi da ya rasu ɗansa adamu jara ya gaje shi ne harko adamu jara to suna nan da 'ya'yansu da zayyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi malam liman ya ci ya sha'awar da ya gurgusa ya zai nan gaban gabas da bici na akwai wani gari da ake cewa yola nan kwayansu yana nan sai tashi ya koma nan da 'ya'yansa akwai malam jibir da malam goshi to su waɗannan malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka gaji shi liman yati a rasuwarsa to lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai malam ɗan zabuwa wanda da shi ne duk babban malaminsu shi kuma allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga shehu usmanu daga nan sai suka zo tattara wajen harɗo adamu yara hmm. dan cewa sun san girma ya kama shi shi ba zai iya zuwa ba sai ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin fulani lokacin fulani wato isiyaku sarkin fulani isiyaku da shi ya wannan tafiya ta jihadi saboda tarihin fulani ba zai cika ban makasa a garin tattarawa a ciki ba a kano haka ma kuma tarihin haɗin sarkin fulani ka yi batun yola ka ce kamar wajen kasar bici ina kuma yola ta cikin birnin kano yawa yola ta cikin birnin kano da shi malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka kafa yola ta cikin birnin kano bayan tabbatar jihadi amma kamar yadda ka sani mu yola na kano yola ta cikin birni kamar alamin mu ce amma yola suna nan sun bazu cikin kasar kano gaba ɗaya to bari mu kalli wannan gari na tattarawa wannan masarauta ta ka. Ah, shi wannan suna tattarawa daga ina aka same shi ne to mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na hausawa danginsu suka taru a wurin suka haɗa gari tun azan to daga baya sai aka zo ana mata lakabi da tattara dangi garin ba'awa na to yanzu eh, musamman garin tattarawa kamar waɗanne kabilu da waɗanne kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin in ban da mu fulani sai bare bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙe yaƙe tsakaninmu da magarawa waɗanda kakanninmu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan hausawa na asaliyan da suka kafa garin tattarawa bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu to mu ma namu sun bar garin tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar garko yanzu a ce dal wanda da ana ce mata tattarawa dal wata kau sabuwar tattarawa sabuwa dal shine asalin amma yanzu dal kawai ake cewa ko yanzu garin tattarawa zan nuna maka irin su wurin jima ɗinsu ba ba ba ba ɗinsu mm. da kufayensu. na to kamar wacce sana'a a ko wani abu garin tattarawa ya fice ya ɗar masa'a da za a iya bayyana a duniya. Eh to sana'o'in da suka fice a tattarawa a kusanta ce ta wajen huci na fulani saboda fulani daga ko'ina suna zuwa suna sauka a tattarawa yanzu kuma abin da aka ban mana shine dai kiwon da noma To, mu dan kuma baya kaɗan maganar sarautar nan ta tattarawa ta sarkin Fulani. Za a iya kiyasa kamar sarkin Fulani nawa ne suka mulki tattarawa ya zuwa kanka. Kaga Arda Abu Abi, Arda Adamu Jara, sarkin Fulani Isiyaku, sarkin Fulani Umaru, sarkin Fulani Ibrahim, sarkin Fulani Abubakar, sarkin Fulani Muhammadu Babba, sarkin fulani adamu sarkin fulani abdullahi mai kana sai ni kaina to ina ga goma ne ko sha daya sarkin fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanensa kamar me za ku iya buga kirji ku faɗi irin shahararrun mutanen ku to na farko kaga kakanmu sarkin fulani adamu kusan dai yanar kasar dakin tawa su ne na farko da suka fara ilimin boko shi da su Allah ji kansu duka madakin Kano Bello da ajin ajinsu daya. Sannan ya yi headmaster shi ya buɗe firamare ta ringin ya koyar a shahuci su malamin Kano duk ɗalibansa ne a shahuci. Sa'annan kuma muka zo muka sake samun mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya magaji abdullahi wanda yake dan uwa ne gare ni yana ne to waɗannan muna da su mashahurai sannan kuma a da can kafin zuwan bokon da baturan muna da attajirai ko garban bici da kake ji din nan bayan na nan a cikin tattarawa daga tattarawa suka tashi suka tafi to bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani me za a iya ɗorawa don gane ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su tafi katsina sakkwata duka da aka zo zuwan bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa to wannan shi mai da mulungu baya to amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko in za ka irga guda uku a ƙasar dagin tufa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya sai kuma asibitin kwana da muke da shi hmm. sai makaranta da makarantu na firamare da sakandare to wannan zamu iya cewa shine abin da aka kawo mana ci gaba na zamani a gwamnatance kenan haka tarihin kafuwar garin tattarawa kenan da ke yankin karamar hukumar dawakin tofa a jihar kano wanda sarkin fulani kuma dagacin garin injiniya ali abdullahi mai kano ya shaida min To ma sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. To ga malam da nasihar Juma'a. ke faɗakar da ɗan uwa musulmi a dinga kula da addini Idan Allah bai halice mu ba sai zan mu bauta masa wato a dinga kula da addini ana yawan da ibari da salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kowa yanzu a masallaci da an ce ayyuka annabi an ga idan da salati assalamu alaikum an ce ayi salati goma ga annabi mutane sai su sai mutum ya dinga sai ya ga duk mutane ana fita addu'ar nan ba a santa ita kuma addu'a ita ce makamin mummuni babu balmin tsayin da za mu yi taka mun ba mu yi addu'a ba mun tuba ga Allah mu yi salati ga manzon Allah to saboda haka a dinga kula da salatin manzon Allah da kuma istighfari ga manzon Allah da Allah ta tabaraka wa ta'ala don shi ne mai komai shi ya san komai saboda haka idan ana yawan ta istighfari muna salati ga manzon Allah to duk wani bala'i Allah zai sauke mana shi kaga inda idan an yi sallah a tsaya Allah Allah ya ce bai za fara da tabbasar bai za mu rabu kamar da idan kun kitar da sallah to ku kafu tsaya ku kafu ku roƙe ni abin da kuke bukata inda ka yi sujada ga wankin ka ne ka ce Allahu akbar ka ce shine mai girma kuma ka yi da sallah ku sai ka roƙe shi abin da muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da bayyana shakkunsa akan ingancin zaben kasar inda yake nuna damuwa akan yiwuwar tafka magudi a zaben aikewa da sakonni. Wani sabon salo da jami'ai da dama suka ce ana yi wa ƙarin gishiri da yawa. yayin da shugabannin kasashen duniya mambobin majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da gabatar da jawabansu a babban zaurin majalisar ɗinkin duniya ta hoton bidiyo sanadiyar annobar coronavirus jiya alhamis shugaban kasar jamhuriyar niger isuhu muhammadu ya bayyana kokarin da gwamnatinsa ta yi domin dakile cutar jami'an gwamnatin trump suna bayyana yakinin cewa ayyukan beijing musamman halayyarta ta baya-bayan nan game da hong kong na sa kasashe da dama suna kallon gwamnatin jam'iyyar kwaminisanci ta china a matsayin babbar barazana a cewar wani babban jami'in amurka a bangaren shata manufofi Kungiyar 'yan jaridan ƙasar Kamaru ta kira ga hukumomi da su gaggauta sako 'yan jarida kana ba tare da wasu sharuɗa ba waɗanda aka kama yayin da suke ɗaukar rahoto a wurin zanga-zangar ƙinjinin gwamnati a wannan mako. 'Yan sanda sun tsare akalla 'yan jarida takwas yayin aiki a wurin zanga-zanga a ranar Talata. Kana suka binciki gidajen wasu 'yan jarida guda hudu aka kuma kwace ko aka lalata musu na'urorin aiki. ya zuwa yanzu akwai akalla ɗan jarida guda da ke kulle. An sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe takwas agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu da wasu rahotannin. Kafin mu sallama bari mu miƙa tayin murnar mu ga iyalan manjo general junaidu sani bindawa bisa ɗaurin auren yarsa ni'ima junaidu bindawa wanda za a ɗaura yau Juma'a da misalin karfe biyu na rana a masallacin Juma'a na GRA da ke birnin Katsina. Allah ya sanya alkhairi amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni. Aisha Tisle ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Bisalam.